that is between March and April 2022, prices of goods and services have gone up by 5.1%. A wani taron manema labarai da aka gudanar a nan birnin Accra, hukumar kididdigar ta bayyana farashin sufuri kayan abinci da abin sha da gidaje, ruwa, wutar lantarki, iskar gas da man fetur da sauransu ya yi tashin gauron zaɓi. Mafi yawancin masu sana'ar sun ce hauhawan farashin kayayyaki yana karya musu jari. ne ya ji ya Samira. Tun da an ka haife ni ni na zo yanzu a cikin rayuwa ban taba gani irin wanga mugun karin kaya na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya bar mu da muke sana'a kudi kadam bai aikin ko kana kallo ga kudi yanzu abinda 5 million kasan zai maka yanzu she 10 million zai yi abinda kasan 10 million zai maka yanzu she 20 ma har da bayan shi gwamnati ya ware idon shi ya tausaya ma al'umma ana jin jiki hajiya jamila to yau in ka je ka sai abu mun sai ma mun je mun sai shinkafa shinkafa muna saya wurin shinkafan ma aka ce mana wai an kara bayan mu mun biya kuɗi mun kare tun ba mu ɗauki ba yau da ka sayi abu kan ka juya minti ɗaya an kara yanzu ya zama na in ka shiga kasuwa da kuɗi abinda ka ke nema ka sai ma kan ka ya sai maka kamar sace ka kai. Ni ne Alhaji Muhammadu Murtala Alhassan. Tsakanin wata biyu zuwa uku nan ƙarin da an kai na mota daga nan turo-turo motan da muke shiga mu je kumasi taxi ne okada ne wanda muke hawa duka ya hawa abin ya yi yawa ya wuce hankali ba mu san yadda za mu yi ba don ba mu taba experience wani abu mai kama da haka ba Sarki Umaru Ashiru Dukeni masanin tattalin arziki ya yi mana sokaci. Akwai hanya guda biyu da aka sanya da ta zama dalilai da yasa farashin ababa ke haurawa. Na farko idan kayan da ake amfani da shi wurin sarrafa abin da muke sai sai ainihin farashin ababen kuma ta ringa zuwa sama. Wannan na ce mai cost push inflation kenan ko kuwa demand pull kenan wanda ka ga mutane na matukar bukatan wani kaya akan aka shiga farashin wannan ababen nan suna haura turawa idan ka lura da um, jawabi wanda shugaban ghana stars service ya yi za ga kamar dalili mafi kwakwara shine idan ka yi nazarin shi sosai zaga kaman abin duka farashin dola ne abin da sa ke gaya maka haka shine inflation basket wanda kayan da ake zubawa cikin basket nan da muke aunawa yau da kullum mu gano yadda farashin ababa ke haurawa za ga kaso mafi yawa daga cikin su da yasa farashin ya je sama kaya ne da muke shigowa da shi sama da shekaru takwas kasar ghana ba ta taba huskantar hauhawan farashin kaya kamar wannan shekarar ba. Hawa Abdulkarim ya Yankwani a sashen Hausa na murar Amurka daga Accra, Ghana.